Radio Hausa VOH ne aka lalubo a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Juma'a. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan kura haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. To a jerin shirye da muke dauke da kamar kullum da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskarin mota shirye-shirye da suka hada da shirin Afirka a yau. Bayan sa muna dauke da shirin nan na ra'ayoyin ku masu saurare. Daga nan kuma muna dauke da shirin na mata a cikin al'umma. sai kuma duniyar mu a yau wanda zai kasance cikamakin jirin shirin namu na wannan yammacin waɗannan dai su ne abubuwan da za mu kawo muku amma kafin nan ga shirin na ko kun san ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau juma'a goma sha ɗaya ga watan agustan shekara ta 2023 wanda ya daidai da 24 ga watan muharram na shekara ta 1445 hijira kamariya masu saurare kun san cewa shekaru 494 da suka gabata a rana irin ta yau kuma 11 ga watan agustan shekara ta 1529 martin luther shugaban mazhabar protestant ya shilanta kafar sabuwar mazhaba a cikin addinin kirista kafin haka dai shugaban mazhabar katolika ko kuma papa roma shine mai magana ta karshe kan lamarin addinin kirista a kasashen turai da farko dai martin luther ya fassara littafin bible ko injila zuwa harshen jamusanci sabanin umarnin papa roma sannan kuma bai amince da matsayin da papa roma da ko malaman addinin kirista suka baiwa kansu ba na masu gafartawa kiristoci zunubansu martin luther ya shelanta kafawar sabuwar mazhabar protestant duk da cewa shugabannin mazhabar ba su amince ba duk da haka dai mazhabar ta samu karbuwa a cikin kiristoci a kasashen turai inda wasu suke ganinta ta fi baiwa kiristoci 'yanci a cikin lamarin su na duniya da addini da ƙarshe masu saurare kun san cewa shekaru 71 da suka gabata a rana irin ta yau 11 ga watan agustan shekara ta 1952 haile salasi sarkin ƙasar ethiopia ko kuma habasha ya rattaba hannu akan takardun haɗa kasar eritrea da kasar habasha a matsayin tarayya kafin haka dai turawan italiya ne suka fara mamayar ƙasar eritrea sannan a daidai lokacin da suke yakin duniya na biyu turawan ingila suka mai gurbin italiya sai kuma a shekara ta 1950 majalisar ɗinkin duniya ta kada ƙwarar amincewa da daftarin ƙudurin da yake neman a haɗa ƙasar eritrea da ƙasar ethiopia duk da cewa dai mutanen ƙasar eritrea ba su amince da hakan ba daga nan ne kuma mutanen ƙasar eritrea suka ɗauki makami a shekara ta 1960 suka fara yaƙar gwamnatin ƙasar habasha don samun 'yancin kai wannan halin ya ci gaba har zuwa shekara ta 1993 a lokacin da aka gudanar da zaɓen raba gardama a yankin wanda sakamakonsa ya nuna cewa mutanen kasar eritrea sun zaɓi ɓallewa daga ƙasar habasha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 To da farko ga muhimman kanun labaran. Shugabannin kasashen Afirka ta yamma na taro a Abuja domin tattauna halin da ake ciki a jamhuriyar Nijar a daidai lokacin da ɓangarori ke ganin cewa abin hanyar diplomasiya. Kasashen Iran da kuma Afirka ta kudu sun tattauna hanyoyin inganta alakar da ke a tsakaninsu. Shugaban Uganda ya zargi bankin duniya da tilastawa kasarsa kan auren jinsi ɗaya. To ga labaran kamar da za a ji su. Shugabannin kasashen Afirka ta yamma na taro a Abuja domin tattauna halin da ake ciki a jamhuriyar Nijar mako biyu bayan da sojoji suka kifar da mulki a wannan ƙasa da ke yankin Sahel. taron wata haduwa ce ta yanke shawarar ko su yi amfani da karfin soja ko hanyar diplomasiya da nufin mayar da Nijar kan tsarin demokradiyya. tun da farko dai ECOWAS ta ɗibar wa sojin na Nijar da suka hambar da mulkin Muhammad Bazoum wa'adin zuwa ranar Lahadi ta gabata na su mayar da mulki ga farar hula ko kuma su fuskanci martani mai tsanani ciki har da yiwuwar amfani da karfin soja sai dai sojojin sun yi fatali da umarnin sannan suka ce za su yi martani mai ƙarfi kuma cikin gaggawa kan duk wani kutse daga ƙasashen waje juyin mulkin da sojoji suka yi a ƙasar ta Nijar dai ya ɗau hankalin manyan ƙasashen duniya da dama Amurka da Faransa wace ta yi wa Nijar mulkin mallaka na ta ƙoƙarin ganin an dawo da hambarar gwamnatin Bazum kan mulki hannu guda kuma ƙasashen na goyon bayan matakin da ƙungiyar ECOWAS ta ɗauka kan Nijar a nata ɓangare majalisar ɗinkin duniya ta bakin babban sakataren ta Antonio Guterres ya ce ya yi matukar damuwa game da mawuyacin halin da shugaban Nijar Muhammad Bazoum ke ciki da iyalansa sakamakon tsarewar da sojoji suke yi masa. To a can kuwa Mali kasar da ke makwabtaka da jamhuriyar Nijar ta dakatar da bayar da biza ga 'yan kasar Faransa. Wannan mataki ya nuna karara yadda dangantaka ta tabarbare tsakanin kasar da kuma tsohuwar uwargijiyarta. Ma'aikatar harkokin wajen Mali ta sanar da matakin da kasar ta ɗauka na dakatar da bayar da biza ga duk wani ɗan kasar Faransa har sai baba ta gani. ma'aikatar ta bayyana cewa matakin martani ne ga abin mamakin da ta ji daga kafafen yaɗa labarai kan cewa ma'aikatar harkokin wajen faransa ta ware mali a matsayin yankin da ba a shiga bisa dalilan cewa kasar na fama da yawan tashe-tashen hankula a yankunanta a ɗaya ɓangaren kuma rahotannin sun da cewa ita ma faransa ta dakatar da bayar da biza tare da rufe cibiyar biza a ofishin ta da ke bamako babban birnin kasar ta mali To labaran duniyar na fita muku ne daga nan rediyo Hausa biyu wacce daga birnin tahiran Manyan jami'an diplomasiyar Iran da Afirka ta kudu sun yi musayar ra'ayi kan muhimman batutuwan da suka shafi kasashen biyu. Da na ƙasa da ƙasa a gefen taron kwamitin haɗin gwiwa na tattalin arziki karo na goma sha biyar na tsakanin ƙasashen. Ganawar ta gudana ne tsakanin ministan harkokin wajen Iran Hussein Amir Abdullahiyan da takwararsa ta Afirka ta kudu na Lady Pandor a birnin Pretoria a ranar Alhamis ɗin nan. kafin wannan ziyarar amir yan ya ce zai bi diddigin batutuwan da suka shafi kasashen biyu da na ƙasa da ƙasa a ganawarsa da jami'an ƙasar ta afirka ta kudu ya ƙara da cewa tawogi daban-daban daga iran za su tattauna da jami'an ma'aikatar harkokin wajen ƙasar afirka ta kudu kan kammala batutuwan da suka shafi haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu da kuma shirya ziyarar da shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi zai kai afirka ta kudun amir abdullahiyan ya kuma kara da cewa ana sa ran ra'isi zai kai ziyara guda biyu kasar afirka ta kudu a ranar 24 ga watan Agusta domin halartar taron koli na kasashen brics ɗayan kuma domin tattauna dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu a cikin watanni masu zuwa shugaban kasar uganda yoweri museveni ya zargi bankin duniya da yunkurin jefa kasar cikin kangin tattalin arziki saboda dokar da ta samar kan auren jinsi guda wannan na zuwa ne bayan sanarwar da bankin ya fitar cewa zai dakatar da baiwa kasar bashi saboda rashin goyon bayan auren jinsi guda wanda ya saba tanadin bankin sai dai a wata sanarwa da ya fitar a kafar sada zumunta shugaba museveni ya ce uganda za ta samu bunƙasa ko tana samun bashi ko ba ta samu ya ce abin takaici ne yadda bankin ke neman tilasta mana yin watsi da al'adu da addininmu da kuma abubuwan da muka yarda da su don kawai mu samu kuɗi a cikin watan mayu ne shugaba museveni ya sanya hannu kan dokar haramta auren jinsi guda da ta yi tanadin hukuncin kisa da ɗaurin shekaru ashirin ga 'yan luwaɗi ko madugo bankin duniya ya bi sahun amurka wajen kakaba uganda takunkumi saboda matsalar ta kan auren jinsi guda to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. to da bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye inda zamu farawa da shirin afirka a yau afirka a yau Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu tabo batun mahangar manazarta ne na ganin rashin yiwuwar ɗaukan matakin soji kan masu juyin mulki a jamhuriyar Nijar da zargin da mahukuntan Nijar suka yi ga kasar Faransa kan keta hurumin sararin samaniyar kasar su da kuma gargaɗin da ofishin jakadancin Amurka ya yi ga 'yan kasarsa da suke kasar ta Nijar. Da ni sunu sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. majalisar soji da ta jagoranci juyin mulki a Nijar ta zargi Faransa da keta sararin samaniyar kasar da a karfi yayin da ofishin jakadancin Amurka da ke fadar mulkin Yamai ya shawarci 'yan kasar da su takaita tafiye-tafiye da nisantar zirga-zirga a tsakiyar birnin Yamai musamman kusa da fadar shugaban kasar inda a nata bangaren Najeriya ta sanar da ƙara sanya takunkumai kan kasar ta Nijar jagororin juyin mulki na Nijar sun zargi kasar faransa da hannu a janyo hargitsi a kasar kuma sun ce wani jirgin saman faransa ya keta hurumin sararin samaniyar kasar da gwamnatin sojin kasar ta rufe a wata sanarwa da aka fi sani da majalisar ceto ta Nijar ta fitar ta ce Faransa ta saki dukkanin fursunoni 'yan ta'adda baki ɗaya da suke ƙarƙashin ikonta ba tare da tuntuɓar mahukuntan Nijar ba inda ta ce masu ikirarin jihadin da Faransa ta sake su sun halarci wani taron tsare-tsaren ƙaddamar da hare-hare kan wuraren soji a kan yankin da iyakar da ya haɗa ƙasashe uku a yammacin ƙasar wato Nijar burkina faso da mali ana ta bangaren kasar faransa ta musanta zargin da shugabannin niger na yanzu suka yi kanta sannan ta ce jirgin da ya shiga sararin samaniyar niger ya shiga ne da masaniyar rundunar sojin kasar sannan ta musanta zargin cewa ta saki gungun 'yan ta'adda da take tsare da su kamar yadda majiyar gwamnatin kasar ta faransa ta sanar da kamfanin dillancin labaran faransa a nata bangaren kungiyar ecowas ta bayyana cewar shirin tawagar haɗin gwiwarta a hukumance bai samu nasara ba bayan da zantawa da hukumomin sojin nijar ta gagara inda suka bayyana rashin amincewarsu da duk wata tarbar tawagar bangarori uku wato kungiyar ecowas da kungiyar tarayyar afirka da kuma majalisar ɗinkin duniya kan neman janyewa daga aniyar su ta juyin mulki yayin da a nata bangaren kungiyar ecowas ta jaddada cewa tana ci gaba da ɗaukar matakan ganin maido da tsarin mulki a Nijar ƙarƙashin tsarin dimokuraɗiyya. Shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu da a halin yanzu yake rike da shugabancin kungiyar ECOWAS ya jaddada cewar warware dambaruwar kasar Nijar ta hanyar diflomasiyya ita ce hanya da tafi kyau da za a iya bi amma ba za a kawar da dukkanin matakin soji ba a cewar kakakinsa guri Ingilali. yana mai jaddada cewa kungiyar ta ecowas ba ta tantance wani zaɓi ba tuni dai ahmad tinubu ya bayyana matsayinsa a yammacin ranar lahadin da ta gabata a lokacin da wa'adin da kungiyar ecowas ta ɗiba wa rundunar sojin niger ya kawo ƙarshe a ranar talatin ga watan yulin da ya gabata kuma wannan cece kuce yana zuwa ne a daidai lokacin da najeriya ta sanar da ƙara ƙaƙabawa niger takunkumai mai magana da yawon shugaban ƙasar najeriya ya ce takunkuman sun hada da wasu mutane da hukumomi masu alaka da gwamnatin soji a Nijar. a nata bangaren ma'aikatar harkokin wajen kasar amurka ta ce sakataren harkokin wajen kasar anthony blinken ya tattauna ta wayar tarho da shugaban kasar nijar da ake tsare da shi muhammad bazoum inda suka tattauna kan ziyarar da wakilin amurka ya kai birnin yamai tare da tabbatar da cewa amurka tana ci gaba da goyon bayan bazoum bilinken ya kuma tabbatar da ci gaba da kokarin da amurka take yi na ganin an warware rikicin juyin mulkin nijar cikin lumana ya kuma kara da cewa amurka tana ci gaba da tuntuɓar bangarorin da abin ya shafa na ganin an sako shugaban kasar nijar muhammad bazoum da iyalansa da ake tsare da su ita ma mukaddashiyar sakataren harkokin wajen amurka victoria Nolan a farkon wannan mako ta bayyana cewa ta ziyarci birnin yamai inda ta tattauna da manyan jami'an jami'an gwamnatin mulkin sojin kasar kan al'amura daban-daban masu sauƙi da masu wahala nolan ta bayyana a cikin wata sanarwa da ta aikewa manema labarai cewa jami'an mulkin sojin nijar ba su amince da shawarwarin da amurka ta gabatar musu na ƙoƙarin dawo da tsarin dimokuraɗiyya ba kuma an yi watsi da buƙatar ta na neman ganawa da bazon a nashi ɓangaren mataimakin daraktan yada labarai na ma'aikatar harkokin wajen ƙasar rasha elezi zetsov ya bayyana cewa da wuya ɗaukar matakin soji da dakarun ƙungiyar ecowas suka yi barazanar yi ya taimaka wajen daidaita al'amura a nijar ya ƙara da cewa ƙasar rasha tana ganin cewa yana da muhimmanci a kawo ƙarshen ƙoƙarin dagula al'amura a ƙasar da kuma hana bullar tashe-tashen hankula masu fashin baki kan harkokin siyasa da suka tattauna a gidan talabijin na aljazira sun yi tarayya kan cewa suna gani akwai wahala a cimma matsayar ɗaukan matakin soji kan kasar Nijar saboda batun juyin mulki musamman ganin yadda muƙaddashiyar sakataren harkokin wajen ƙasar Amurka Victoria Nuland ta ziyarci birnin Yamai tare da ganawa da shugabannin da suka yi juyin mulki a ƙasar yayin da jakadiya Susan Page tsohuwar mataimakiyar sakataren harkokin wajen ƙasar Amurka a harkokin Afirka ta tabbatar da cewa Amurka tana neman toshe wannan zaɓi na ƙoƙarin yin amfani da ƙarfin soji a Nijar shi kuma Kwesi Ani daraktan tsangayar bincike a cibiyar horar da zaman lafiya ta ƙasa da ƙasa ta Kofi Annan ya bayyana cewa yiwuwar ɗaukar matakin soja a Nijar bayan ziyarar jami'ar Amurka zuwa ƙasar yana da rauni matuƙa. ba tare da la'akari da matsayin kasar faransa ba leslie farin daraktar cibiyar nazarin dangantakar kasa da kasa da dabarun sanya ido a birnin paris kuma kwararriya kan harkokin afirka tana ganin cewa ɗaukan zaɓin soji ba shi da ma'ana kuma mafi kusantar zaɓi da ya fi dacewa shine buɗe fagen tattaunawa da sojojin nijar a gefe guda kuma shugabannin juyin mulki sun ƙi karɓan bakoncin tawagar ƙungiyar tarayyar afirka ƙungiyar ecowas Gabas da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya bisa saɓanin mahanga tsakanin ƙasashen da suke makwabtaka da Nijar da ƙasashen yammacin Turai dangane da zaɓin ɗaukar matakin soji kan ƙasarsu. a ganawarta da gidan talabijin na aljazira jakadiya susan page ta ce gwamnatin shugaban amurka joe biden tana da matukar sha'awar sanin manufar masu juyin mulki a niger yayin da gwamnatin take kokarin ganin an mayar da bazon kan karagar mulki cikin lumana lamarin da ya sanya tattaunawar nulan da bangaren sojojin niger ta zama mai wahalan gaske a lokaci guda jakadiya susan page ta bayyana cewa amurka ta gwammace a warware rikicin ta hanyar diflomasiyya kuma tana son maido da tsarin mulkin kasar ko da kuwa ba zai yiwu a mayar da bazon kan karagar mulki ba ta hanyar gwamnatin farar hula baya ga ganin yadda tsarin mulkin kasar ya kasance tana mai ganin wajabcin ci gaba da aiki da yamai domin yakar ta'addanci tana mai nuni da cewa burin amurka na kaucewa zaɓin ɗaukan matakin soji ya samo asali ne daga yakinin da take da shi cewa rangamar da sojoji za su yi za ta ƙara ta'azzara rikicin ƙasar sannan kuma zai buɗe hanyar watsuwar rikicin ƙasar zuwa ƙetare da zai faɗaɗa zuwa wasu ƙasashen yankin wanda hakan ba zai haifar da ɗa ido ba sakamakon watsuwar zoma da yaduwarta a yankin shi kuwa kwesi anin ya yi imanin cewa ɗaukan matakin soji bayan ziyarar jami'ar gwamnatin amurka zuwa nijar ya yi nesa fiye da yadda yake a baya yana mai rage tasirin matsayin faransa a wannan muhalli. Annin ya ci gaba da cewa Faransa ta dogara ne kan yankin bisa hangen nesa na cewa kasashen da ta yi wa mulkin mallaka a baya ba su da hurumin yanke shawara mai cin gashin kanta. Tana mai jaddada cewa yanke shawarar mulkin Nijar alhaki ne na al'ummarta kuma sauran jam'iyyu suna da haƙƙin yanke hukunci don taimakawa gwargwadon ikonsu kamar yadda ta ce. game da lesiyan Farin tana ganin cewa matsayin Faransa yana da tsauri kuma baya da hanyoyin sadarwa tare da majalisar sojin kasar wanda hakan ya buɗe hanya ga Amurka ta ɗauki matakin taka rawa mai tasiri. har ila yau a cikin jawabinta na baya-bayan nan farin ta gano cewa komawar bazun kan karagar mulki za ta zame mai matukar wahala don haka ya zama dole a mai da hankali a fagen tattaunawa da sojoji masu juyin mulki a kasar ba tare da mai da hankali kan bayyanan abin da ke faruwa a kasar a matsayin juyin mulki ko akasin haka ba wanda wannan shine abin da nulan ta fi mai da hankali kansa a lokacin ziyararta farin ta kafa hujja kan tsauraran matsayin faransa da kuma gaggawar da kungiyar ecowas ta afirka take yi na magana kan batun ɗaukan matakin soji saboda yawaita juyin mulkin soji a yankin domin juyin mulkin da aka yi a jamhuriyar niger a baya-bayan nan shine na biyar cikin ƙasa da shekaru uku kuma lamari ne da zai iya ƙara dagula al'amura a yankin masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. Marilla yanzu kuma ba tare da bata lokaci ba ga shirin nan ra'ayoyin ku masu saurare. Daga nan Tehran muke gabatar muku da shirin ra'ayoyin masu saurare. To jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkan ku haka da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na ra'ayoyin ku masu saurare To kamar yadda aka riga aka ji juyin mulkin da sojoji karkashin jagorancin janar Abdulrahman Chani suka yi a jamhuriyar Nijar na daga cikin batutuwan da suka mamaye kafafen yara labarai. hakan ne yasa da yawa daga cikin masu sauraron mu suka bayyana ra'ayinsu kan wannan jojin mulkin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana assalamu alaikum biyu ya hausa mai magana suleiman ta alhaji ibrahim wanda aka yi sanda suleiman dan minista ɗan nijar mazaunin birnin sabha a kasar libya allah sarki duniya yau ga dan juma na jagoranta kai wa dan juma hari wannan abu ya zo mana da mamaki da wannan nake kira da kungiyar ecos da ta jaye yunƙurinta na kai wa ƙasa ta nijar harin soja don ganin cewa idan aka gwabza babu wani bangare da zai yi nasara ganin cewa dukkanmu 'yan afirka ne za su yaƙi 'yan afirka da wannan nake kira da babban murya da su jaye wannan yunkuri su nemi wata hanya ba wannan ba da ƙarshe ina kira allah ya ba wa ƙasa ta nijar da umuman zaman lafiya mai ɗorewa daga na naku ɗan minista tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran ina muku barka da safiya da fatan kun tashi lafiya mai magana abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara gusau lokacin government magami a tarayyar najeriya kuma vice chairman na kungiyar masu kira da sauraro radio africa ina so ku bani dama domin na yi amfani da wannan lokaci in yi kira ga shugaban ƙasar najeriya watan bola ahmad tinubu da kuma gwamnatin shi wayannan dakarun sojoji da kuke so ku tura su su tafi kasar Nijar wajen kwantar da tazuma to da kun yi amfani da su a wajen harkar tsaron ta dami al'umma kasata ta Najeriya ku tura su kamar irin jihohin Katsina Zamfara Sokoto Kebbi Kaduna da Neja domin su magance matsalar security da muke fama da ta wata 'yan bindiga domin yin haka ya fi komi muhimmanci kuma ya fi komi daraja da kuma karkaro muku mutunci ga irin idan duniya da ku ɗauke su ku kai su a ƙasar Nijar a kuma wannan inda za ku kai su ba wai za ku kai su domin taimakon talakawa ba ne a'a za ku kai su ne domin cimma wata manufa ta ku da wannan muke kira da gwamnatin Najeriya bisa wannan jami'an tsaro da suke so ta tura ƙasar Nijar da su karkata su a bangaren security na Najeriya tunda mu ma a Najeriya ba mu samu wadataccen tsaro ba mai magana Abdulmumin Muhammad Waziri daga nan jihar Zamfara kusa lokal gamin magami jamhuriyar musulunci ne magana magana annabi abu kaga da Nijar. Da waga dama da kuke ba mu da mu bayyana da cin batun gaskiya ba abin da da mu ce sai dai mu ce muna jinjina ma sojawan mu nan Nijar muna jinjina ma sojawan mu nan Nijar. Muna ba su goyon baya dari bisa dari gaskiya babu abin da da mu ce sai dai muna mutu addu'a kullum ana ɗaukaka su muna ba su goyon baya dari bisa dari kuma ko da ran gada suka dauka Allah kama mu yan kasa gaba daya ku fito da addu'a ita yin addu'a Allah ta mace su Allah ta mace mu gaba daya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu mai magana ya kuma mai aski ba da raka jihar da magaram ina so ku bani dama zan yi kira ga bangarori ga baki daya da farko zan fara da al'ummar kasar Nijar ya kamata mu ci gaba da hakuri da halin da zamu fuskanta ko da muke ciki dan ganin cewa mun ci gaba da gwagwarmaya ganin cewa mun samu yanci namu na cin na gashin kanmu ko mu ci gaba da addu'o'i Allah ka mana zaman lafiya ya kawo mana ya kawo mana mafita mai kyau kuma ya karawa sojojin mu ƙwarin gwiwa na ganin cewa sun jajirce sun kwato mana yanci su fitar mana da shi haka kuma muna kira ga dan daukacin sojoji ga baki da ya kamata su ci gaba da jajircewa akan aikin su na ceto kasa kamar yadda suka saba sunan kwance ga kundin nasu kuma ya kamata su raba alaka da faransa da kasashen yamma ga baki da kuma su wargaza duk wani kundi da ya shafi faransa su yi namu namu na kanmu don ganin cewa kasar mu ta zama daram wajen wata alaka da za a yi kasar faransa ko wasu kasashen yamma ya kamata ya kasance kowanne daga ciki zai samu riba daga ciki kada ya kasance muni a kasa ya kamata kowanne a ce yana daga ciki wanda zai samu kasan shi na musamman muna fata allah ya kawo mana domin zaman lafiya allah ya kawo mana mafita akan wannan al'amari da bangarorin ecowas da sauran kasashen duniya suka samu gaba allah kar ya ba su nasara ya wargaza duk wani tsarin su mummuna mai magana ya kowa mai aski ba da daga a jihar da magarin kuta tafi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muryan tahira murya musulunci to mu dai yanzu nijar kasa ta yi harama don yanzu wannan yayin kuro zai ba da karfin soja wannan zai tallafa ma soja mu nijar talakawan nijar da muka gane kanmu muka san me muke da mun zai ma zuciyar mu ruwa masu yin zanga-zanga na banza da gofi su koko na mu mutane kaya ka dai gani abubuwan da yake tafiya duka duka ma mu nijar mutum miliyan nawa ne da mutum za su kawo mana irin wannan dakarun sojoji wannan kasa ta tura nashi wannan kasa to in muka gane wallahi tallahi in suka yaƙe mu Assalamu alaikum sashin Hausa na Radio VOH Tehran mai muku magana alkasum ne a gada yasi jamhuriyar Nijar a yau na shigo shirin ina son a bani dama in ba da ra'ayina saman wannan abun ayaba wanda kasan Mali da kasan Burkina suka ma kasan mu to ni gaskiya wannan jawabai wanda eh, eh, jami'an kasan Mali suka yi da ita da kasan Burkina na ji daɗin su saboda abin da yasa na ce na ji daɗin su kasan mu tana ciko wani hali kuma mutane na duniya ba su gano abin da al'ummar kasar Nijar take ni ba ba wai muna tare da wannan iju mulki da aka yi ba mu mun jima muna faɗa mu ma'amala ce da ƙasar faransa an ba mu bukata wannan shugaba ƙasar eh, bazin muhammad tabbas ya ɗauko hanya ta ci gaban ƙasa amma mu kuma mun tabbatar da cewa ana mai zagon ƙasa a cikin jam'iyyar shi a wanda ba sa bukata bisa abubuwan da yake sama kuma mun tabbatar da cewa wannan eh, kundi da aka kai ma shugaban kasar Nijar wanda kowa san da cewa ba abin da suka shimka illa sata cikin kasa amma kaga an hana shi aiki to ta za ku cewa akwai demokarasi kuma mun tabbatar da cewa wannan Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sashen Hausa na irin murya jamhuriyar Musulunci magana isu ne mara da magaran jamhuriyar Nijar. Mama na masu kira sauran radio na Afirka Rasha jihar da magaram zan yi tsokaci a dangance da wannan rihe bododi da Najeriya ta wani Nijar. Gaskiya abin ya ba mu mamaki ganin cewa yadda ba mu da makwabciya kikiya wanda ta kai wa Najeriya amma yau shugaba Bola Ahmed Tinubu ya wa Nijar butulcin na rihe iyaka gaskiya hakan bai dace ba kuma da fatan za a tsaya a yi tunani ganin cewa Najeriya da Nijar ɗan juma ne da ɗan mai na gode sashi na kusa ku tashi laya mai magana isu ne wadda da magana. salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ni yau jamhuriyar musulunci ta iran kai sai kuna tare da mamman sani dauda tun wajen wanda ake kira da mai erogan mamba kungiyar masu kira da sauraron radio ta afirka da kinan jihar ta magaram to a yau za mu kira da kungiyar ecos da ma duk wata ƙasa eh, wanda suke kokarin man tutse wato katsalanda mu ba mu ga amfanin ecos a wai muna matukar mamaki ma ga shi hafsan hafsofin najeriya ta yake cewa umarni suke jira wanda za su kawo mai nijar farmaki gaskiya ba mu gaba eh, mun yi matuƙar mamaki da jin wannan firtin nashi a yanda muke da najeriya mun yi mamaki kuma ita yau kuwa su bata da amfani a afirka duba da yadda su alasan watara suka canza kundin tsari ba a musu ba magana abubuwa suna wakana sosai a yau su ba a magana amma kuma sai bayan abu ya faru mu ba mu gaba amfani sashen hausa na da radio iran sunana sanusi maɗattayi daga nan jihar da magaram a jamhuriyar Nijar. To a wani rana na shigo wannan fili ne da tambaya zuwa ga shugabannin kungiyar yammacin Afirka sai da yawo koko eko wasu da cewa mushin a cikin kasashe mambobin kungiyar nan akwai kasa ɗaya tilo wacce ba ta fuskantar matsaloli waɗanda suka hana al'amuran kasar da tafiya daidai da yadda 'yan kasar suke bukata ko kuwa. Mun ga wannan kungiya ta ta soke kasar mu Nijar gaba hani'an akan juyin mulkin da sojoji suka yi. To idan dai har haka ne ya kamata dukkan dukkanin kasashen da suke cikin wannan mambobin kungiyar su je su fara dinke barkokin da suke cikin kasar su kana su juyo zuwa kasar mu Nijar to amma muddin ba haka suka yi ba to wannan yunkuri da ita kungiyar ta ECOWAS take tana yi ne domin kare muradin shugabanni ba wai kare eh, dimokuraɗiyya ba daga karshe ina mai addu'ar Allah subhanahu wa ta'ala ya sa duk wani mai mummunan hasashe da mugun fata akan kasar Nijar a game da wannan juyin mulki da sojoji suka yi kada ya tabbata da mu 'yan Nijar a kullum kullum fata muke yi wa mu na alheri a duk halin da ta tsinci kanta kuma da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana da alherin ina fatan za ku tashi lafiya BOH Hausa ni ne Sanusi Madatai da Magaram Jihar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Rabi Alhaji Mamma wanda aka yi sani da sunan Raba mai aski shugaba na kungiyar masu kira da sauran radio jihar da Magaram jamhuriyar Nijar eh muna godiya da dama da ake bamu domin tofa albarkacin bakin mu a abubuwan da suke damu a fadin duniya gabaki da zan yi magana akan kasa ta jamhuriyar Nijar a dangance da juyin mulki da muka samu a sati da ya shige. Eh haka nan ne juyin mulki ya riga ya faru a kasar mu jamhuriyar Nijar ya kuma tabbata. To fatan da zan yi dai waɗanda suka amshi jagorancin kasar dai ubangiji Allah ya tilasta su su gabatar mu da adalci. Kuma Allah sa ya kasance masoyan talakawa ne, masoyan al'umma ne, masoyan jamhuriyar Nijar ne suka amshi jagawan wannan Idan ma ba haka nan ba ubangiji Allah ya tilasta su ya canza musu aniyar su ta kasance ta alkhairi ce a tare da al'ummar Nijar baki da sai eh, kuma ina kira ga tsahin shugabanni tsahin mu inda suka yi baya suka huce eh, na cewa ya kamata a ce su duka dan sassauta su wajen bangaren eh, furta waɗansu kalamai wanda ba su dace ba idan kuka ɗauka kamar misalin ɗaya daga cikin jagoran mu wani wanda ya huce wanda naji ya aika wata letter da sunan ya ba kasar faranshi dama umarni na ta kawo hari domin ta kubutar da tsohon shugabanmu daga hannun eh, soja wanda suke kan mulki a gani na dai a matsayin shi na masoyin nijar masoyin nijar masoyin al'ummar nijar bai kamata bai bada umarnin haka nake sashen hausa gidan rediyon musulunci barka da warhaka barka da wannan lokacin da fatan kowa yana cikin koshin lafiya kuma ana cikin koshin lafiya kuma kowa yana tashi lafiya to masha Allah muna godiya sosai sosai da kuke ba mu dama muna tofa bakin albarkacin bakin to a bisa wannan maudu'i da kuka sa ta kasar Nijar to ni da abin da zan ce dai Allah ubangiji ya kara kiyayewa Allah ya rufe asiri Allah ba da zaman lafiya tunda mai faruwa ta faru kenan kawai sai dai mai addu'a Allah ya tsare mu ya kara tsare mu shi ne kawai abin da zan faɗa to a tashi lafiya sashen Hausa gidan rediyo mai magana Habubula zangunan su magala a jihar da magaram jamhuriyar Nijar a tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyo Hausa mai magana Abdulaziz Malam Nafi wanda aka sani da Prezi daga birnin Damagaram a jamhuriyar Nijar. A gaskiya muna jin daɗi da kuke ba mu dama muke tofa albarkacin bakinmu. ina kira da babban murya da malumanmu na fuska addinin musulunci da mu talakawa 'yan ƙasar niger mu huto kwanmu da kwarkwata mu yi mu addu'a allah ubangiji ya kama na kwanciya hankali akwai wa'insu wanda bisa so su ga niger ta ci gaba allah ubangiji kakka ba su iko a kan kalaman da suke furta mana baƙaƙen kalamu wanda ba su kamata ba a cikin ƙasashenmu Allah Ubangiji ka ga yadda Nijar take Allah Ubangiji ka kama na sauyi mai alkhairi a cikin mu akwai wasu turawa wanda suke so su shigo su gama mu fada a lahiyar mu ta afirka su shigo su ba dan komi ba dan su yi sace-sace a cikin kasashen mu sun ga kasashen mu suna samu ci gaba suna da arziki na gode biyu ci hausa mai magana abdulaziz kurezi daga damagaram a jamhuriyar niger to masu sauraro da haka ne kuma kawo karshen shirin na yau sai kuma makon gobe idan idan Allah ya kai kafin nan a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni Hassan barka da na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya. To kar dai a shafa cewa ana tare ne da rediyo Hausa VOH a cikin shirin sana yammaci yanzu kuma ga shirin na mata a cikin al'umma. mata a cikin al'umma. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma wanda ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanta muku littafin nan dai mai suna bakar wasiƙa wanda marubuciya Khadija Kandi ta rubuta to kuma doka sani ma za mu dora daga inda muka tsaya. murmushi kawai talba ya yi bai sake cewa komai ba ya ci gaba da cin abinci har sai da ya ƙoshi sannan ya miƙe tsaye ya ɗauki wayarsa ya nufi ƙofar fita yana jin wani iri ƙaunar dadi ji yake ya fi kowa sa'a a duniya domin ba kowa ke samun uba kamar yadda shi ya samu nasa ba ƙaunar da dadi yake masa ba ta misaltuwa shi kansa ya sani fitowa ya yi daga ɓangaren gaba ɗaya ya nufi ɓangaren sa yadda ya tsaya yana kallon harabar gidan sai ka rantse da allah yau ya fara ganin gidan sai hankalinsa na shi kuma hankalinsa na can wani gurin daban ya daɗe a tsaye sannan ya karasa entrance ɗin ya murda ƙofarsa ya buɗe yana shiga yi wanka ya fito ya shirya cikin shadda milk color ya saka hula sannan ya saka walet ɗinsa da wayarsa aljihu da ya fito rike da makullin mota ya ja kofar. Laila na tsaye jikin windon ɗakin ta tana kallon sa da murmushi a fuskarta har ya shiga motarsa ya danna hon aka buɗe masa ya bar gidan. Sai ya fara biyawa ta shagon da yake siyan sweets da chocolate ɗin da yake zuwa da su gidan marayu sannan ya wuce gidan abokinsa Ali domin a tare suke suka saba zuwa. wani lokacin ali zai zo ya ɗauke shi wani sa'in kuma shi yake zuwa ya ɗauki ali kamar dai yau a bakin gate din gidan ya faka motarsa sannan ya ciro wayarsa ya kira ali ali na yin fikin sai ya kashe wayar ya ajiye after like 5 minutes ali ya fito ya bude motar ya shiga talba ya yi reversing sannan suka hau titin ina yara lafiya kalan gwauro um, ali ya amsa masa yana kallon sa fuskarsa da dariya Talba bai sake cewa komai ba har suka kusan isa sannan Ali ya ɗauko masa zancen Aminatu. Fiye ɗinka ya turo da kuɗin ɗazun, Allah ya saka da alkhairi. Nan ma Talba bai ce komai ba har sai da Ali ya ɗauko masa zancen kiran da Laila ta yi masa ɗazun yana murmushi sannan ya kalle shi. Da kai ta yi waya da safe kenan, ya kishi take wai ba za ta iya ɗaukar ka kwana da wata a rai ba. And Ali ya kalle shi and she's right. taɓa baki talba ya yi bai sake cewa komai ba har suka isa gidan marayun tun kamun ya karasa harabar yaran suka nufo shi a guje suna murmushi da zuwan suna murna da zuwansa murmushi ne ya cika fuskarsa da farin ciki marayuna daga cikin abin da yake faranta masa ransa musamman ƙanana domin talba mutumi ne mai matuƙar son yara da sauri ya buɗe motar ya shafa kansu yana tambayar lafiyarsu sannan ya miƙe hannunsa ya ɗauko alaiwar da ya siyo masu ya buɗe ya fara raba masu uncle ni dai chocolate nake so wata 'yar ƙaramar yarinya ta faɗa sai ya amsa mata in a funny way yana dariya kamar shi ba shi ba no chocolate dai sai an jima idan zan tafi ali ya buɗe ɗayan side ɗin ya fito yana amsa waya subhanallahi gani na zuwa ya faɗa sannan ya saka wayar aljihunsa ya zagayo sai ɗin da talba yake zaune a motar zan bar ka nan na tafi asibiti wani kallo talba ya masa wanda ke nuna alaman ce ta tambaya lafiya yarinyar nan aka samu ta suma hannun nata na ta zubar da jini kuma robar yarinyar ruwan ya murɗe a wuyanta kamar an shaƙe ta shiru talba ya sa da mamaki sannan ya fito cikin motar gaba ɗaya you can, go with my car thank you ali ya faɗa sannan ya shiga motar da sauri talba ya buɗe baya ya ɗauko ledar chocolate ɗin sannan ya rufe har lokacin fuskarsa ɗauke take da mamaki bin motar ya yi da kallo har sai da ali ya fita gate ɗin sannan ya maida dubansa gurin yaran sai dai gaba ɗaya hankalinsa ya tafi akan dalilin da zai saka yarinyar ta aikata haka shi bai ma san za ta ma iya aikatawa kanta haka ba sai dai idan wani ne ya kashe ta ko kuma yake ƙoƙarin kashe ta bai wandaɗe ne sosai kamar yadda ya saba yi ba domin hankalinsa gaba ɗaya ya tafi gurin yarinyar kuma baya son a zahar ta masa anan saboda a tare suke cin abincin rana da duka family kamar yadda suke yi da safe a every weekend sai dai idan akwai wani uzuri after like two hours da wucewar ali ya tura wa sa sako inda yake sannan ya bude chocolate din ya shiga raba musu yana murmushi kamar ba shi ba bayan ya gama ya musu bankwana suka rako shi har gurin da direba ya faka motarsa domin ya dade a zaune cikin motar yana jiran talba kamun ya karaso direban ya fito ya bude masa motar bayan ya shiga ya rufe ya zagaya da gudunsa ya shiga driver side ya ja motar suka nufi gida tafiyar minti talatin suka isa unguwar shinkafi kwatas talba na hakimce cikin motar har direban ya faka motar a kusa da entrance ɗin kofar momi kamar ya buɗe baki ya ce ma direban ba ɓangaren momi zai fara shiga ba sai kuma ya ji ba zai iya ba sai da direban ya buɗe masa motar sannan ya fito ya nufi ɓangaren sa yana shiga ya yi bedroom ɗinsa ya buɗe bathroom ya arwalla ya fito yana rike da agogon hannunsa a inda ya saba ajiye shi ya ajiye sannan ya nufi inda kafet ɗinsa ta sallah take shimfiɗe ya yi ikama ya fara gabatar da sallar nafila kamin ya sallame limamin gidansu ya fara kiran sallah hakan yasa yana sallamewa ya fito daga bangarensa ya nufi masallacin gidansu inda dukkan su suke sallah da kuma ma'aikatan gidan bayan bayan sakowa daga sallah a zahar ya nufi bangaren momi sai kamshin turare ke kamar wanda ya lulluɓa jakar turaren a jikinsa sai da ya danna dobel din sannan kuma ya yi nokin sai ga zulai da gudunta ta buɗe masa sanda zuwa ran kai daɗe kai kawai ya ɗaga mata sannan nasu ya saka ƙafarsa cikin falon saman sofa ya zauna yana kallon plasma da ke ta aikin babu kowa a falon sai laila da ke zaune a idanin rike da wayarta to jama'a duka duka nan muka zo karshen shirin namu na yau sai Allah kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya amdadin gidan rediyon hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv ni zainab bashir ke cewa mu zama lafiya. thank you to marilla yanzu kuma za mu kai ga shirinmu na ƙarshe duniyar mu a yau duniyar mu a yau Masu saurare barkanku da haka.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 shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. kalaman ministan tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ita mayar ben gafir na yin kira da a kashe falasinawa da gangan lamari ne da ke nuni da akidar gwamnatin prime minister benjamin netanyahu da take son ci gaba da aikin kafa kasar yahudawan sahayoniya a dukkanin faɗin kasar falastinu mai tarihi kuma kalamai ne da suke baiwa tsagerun yahudawan sahayoniya da suke matsugunan yahudawa da su ƙara ɗauka matakan wuce gona da iri kan falasinawa wannan kiyayya da gwamnatin Netanyahu ta ayyana kan Falasɗinawa ya zo ne a daidai lokacin da ministan kuɗin haramtacce ƙasar Isra'ila Bezalel Smotrich ya ɗauki matakin sanar da soke shirin shekaru biyar da aka ware wa Falasɗinawa a birnin Kudus akan kuɗi dalar Amurka miliyan ɗari biyar da kuma tallafin kasafin kuɗi na dala miliyan hamsin da aka ware wa ƙananan hukumomin Falasɗinawa a yankunan da aka mamaye tun a shekara shekara ta 1948 masana harkar shari'a da kwararru a dokokin haramtacce kasar isra'ila da na kasa da kasa sun yi ittifaki akan cewa tun daga boron falasɗinawa na naƙaba cibiyar yahudawan sahauniya a haramtacciyar kasar isra'ila ta ɗauki matakin nuna wariya ga falasɗinawa a yankunan su da aka mame. tun a shekara ta 1948 da kuma birnin kudus ta yadda gwamnatin netanyahu ta zo ta janye waɗannan waɗannan kuɗaɗen kasafin kuɗi ta hanyar kafa dokokin nuna wariyar al'umma kasancewa ba ta ma yarda da wanzuwar falastinawa a matsayin 'yan ƙasa ba kuma tana ɗaukan su a matsayin tamkar bakin haure a dukkanin ƙasar falastinu na tarihi da ba su da asali ko tushe a ƙasar masana harkar shari'a da ƙwararru a dokokin haramtacce ƙasar isra'ila da na ƙasa da ƙasa suna da imanin cewa matakin da gwamnatin netanyahu ta ɗauka ci gaba ne da manufofin siyasar ma mai birnin kudus yayin da gwamnati mai ci take nuna matakan nuna fin karfi a wannan mataki ga al'ummar kudus kuma tana ɗaukar matakai na zahiri ba kawai tilasta musu gudun hijira ba har ma da korarsu da karfi da musguna musu domin kwace halaccin samuwar falastinawa a birnin kudus kuma wannan shine kokarin samar da canji mai hatsarin gaske a nazarin furcin da ya fito daga bakin ministan tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila etamir bin gafir da yin kira da a kashe falasinawa da gangan bisa zargin cewa falasinawa suna jifar yahudawan sahayuniya 'yan shahar wuri zauna da duwatsu kwararre kan harkokin shari'ar haramtacciyar kasar isra'ila fuad sultani ya ce ire-iren waɗannan kalamai ko da ana tsare da wanda ake zargi da kisa ne kuma ana gudanar da bincike kansa ya zama cin zarafin ɗan adam kuma ya saba wa dokokin haramtacciyar kasar isra'ila isra'ila saboda zai haifar da rudani da rashin gano tabbas a binciken da ake gudanarwa sultani ya kara da bayyana cewa kalaman ben gafir na karfafawa tsagerun yahudawan sahayuniya gwiwa kan ci gaba da kai har-haren ta'addanci da aiwatar da kashe-kashe kan falasinawa a yankunan falasinawa da aka mamaye kuma wannan furucin ya fito ne daga jami'in gwamnati kuma mai kula da tsaron ƙasa lauyan ya yi imanin cewa kalaman da bengafir ya yi suke ƙara rubuta wutar ta'addanci da kuma ingiza tsagerun yahudawan sahayoniya suna ƙara ƙarfafa ayyukan laifuka da wuce gona da iri kan falasinawa waɗanda suke tattare da ayyukan ta'addanci da wuce gona da iri da tsagerun yahudawan sahayoniya suke kaiwa kan falasinawa da gidajensu da kadurorinsu filaye da gonakin noma ba tare da shayi ko jin laifi da sa saba wa doka ba lauya fuad sultani ya yi nuni da cewa gungun tsagerun yahudawan sahiyoniya da suke gudanar da ayyukan ta'addanci kan falastinawa wani bangare ne na masu hidima ga gwamnatin mamayar haramtacciyar kasar isra'ila domin an tsugunar da su ne a yankunan falastinawa da aka mamaye a yammacin gabar kogin jordan musamman domin murkushe falastinawa a matsayin wani shiri na kama karya da raba falastinawa da muhallinsu ta hanyar tilasta musu gudun 你知道？ sultani ya ɗora alhakin tunzura aiwatar da kashe-kashen gilla da nuna wariyar al'umma kan falasinawa kan gwamnatin haramtacce kasar isra'ila yana mai cewa ben gafir ya bayyana aƙida da tunanin dukkanin ɓangarorin da suka shiga cikin ƙawancen gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta firaminista benjamin netanyahu har da waɗanda suka yi shiru game da kiran da aka yi na aiwatar da kashe-kashen gilla kan falasinawa sai dai a batun ci ci gaba da nuna wariyar al'umma babu jam'iyya ko kungiya da ta yi shiru domin kamewa daga nuna kyamatar falasinawa saboda manufar hada kawancen gwamnatin Netanyahu kenan dangane da illar da take tattare da waɗannan kiraye-kirayen neman ƙarfafa kira ga yahudawan sahiyoniya 'yan kaka gida kan afkawa falasinawa tare da ta'azzara musu a yankunan falasinawa da aka mamaye lauya sultani ya jaddada cewa waɗannan kiraye-kiraye da kwadaitar da tsagerin yahudawan sahiyoniya ba komai ba ne illa kara matsin lamba ga falasinawa da bayar da kariya ta fuskar shari'a ga yahudawan sahiyoniya mazauna yankunan falasinawa da aka mame domin tunzura falasinawa ga gudun hijira sultani ya jaddada cewa al'ummar falasɗinu suna kare wanzuwarsu a yankunan ne daga hare-haren tsagerun yahudawan sahiyoniya 'yan kaka gida yana mai cewa falasɗinawa sun lashe takwabin cewa muddin bakar siyasar mamaya ta ci gaba da wanzuwa to tsayin daka da jajircewa za su ci gaba da wanzuwa yana mai nuni da cewa dukkanin yarjeniyoyin ƙasa da ƙasa sun tanadi haƙƙin al'ummomin da suke ƙarƙashin mamaya kan ɗaukan matakan yan kalubalantar 'yan mamaya har su kai ga samun 'yancin kansu da kwato haƙoƙinsu a nashi bangaren lauya khalid zafarka kwararre a harkokin birnin kudus ya jaddada ra'ayinsa da amincewa da shawarar sultani yana mai cewa idan za a yi magana kan manufofin mamaya a birnin kudus za a fara da cewa hukumar haramtacce kasar isra'ila ba halattacciya ba ce kuma ba ta da ikon mallakar yankunan birnin ko mulki kan al'ummar kudus don haka gwamnatin mamaya ta rasa halacci da ikon mallaka a kudus da yake tsokaci kan matakin da minista smotrich ya ɗauka na soke kasafin kuɗi da kuma shirin shekaru biyar da aka ware wa mutanen kudus zabarka ya tabbatar wa manema labarai cewa waɗannan kasafin kuɗi da gudumawar ba kuɗaɗen kyautatawa ba ne ko kyauta daga hukumomin mamayar haramtacciyar ƙasar isra'ila ga mazauna birnin kudus da zai zartar da hukuncin yankewa bisa raɗin kansa kwararren kan harkokin birnin kudus ya tabbatar da cewa ɗabi'ar ma'amalar da gwamnatocin mamayar haramtacciyar ƙasar isra'ila suke gudanarwa kan falasinawa ƙoƙari ne na neman samar da yanayin da zai kai ga da larabawa daga birnin kudus tare da dabarar yin watsi da samar da tsare-tsare na ci gaba da faɗaɗa harkokin kawo haɓakar kyautatawa mazauna birnin da raya harkokin kasuwanci da masana'antu don haka ci gaba da kasancewar al'ummar larabawa a birnin kudus ya tilasta musu zaman haƙuri da shirin ci gaba da ƙalubalantar bakar siyasar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila zabarga ya kara da bayyana cewa idan a baya kasafin kuɗin ya kai ga larabawa mazauna birnin kudus da nufin kyautata rayuwarsu a cewar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila to a halin yanzu gwamnatin haramtacciyar kasar ta isra'ila tana kokarin janye halaccin zamansu ne daga birnin na kudus da nufin tilasta musu yin gudun hijira dangane da waɗannan manufofin nuna wariyar al'umma da gwamnatin Netanyahu ta kafu a kai zabarga ya ce lalle mummunar aƙidar yahudawan sahiyoniya tana ƙara ƙarfafa kamar yadda malaman su suka kitsa musu cewa lalle yahudawa su ne zaɓaɓɓun al'ummar da Allah ya samar a kan doron ƙasa alhalin larabawa da falastinawa mahasada ne kuma al'ummu ne marasa kima saboda haka ne sai an bullo da siyasar ƙuntata musu a fagen rayuwa dangane da ra'ayin dokokin haramtacciyar kasar isra'ila game da ire-iren waɗannan ƙudurori da manufofin nuna wariyar al'umma zabarka ya ce tun bayan kafa dokar ƙasa da ƙasa da ta ayyana haramtacciyar kasar isra'ila a matsayin matsugunin al'ummar yahudawa wannan ya baiwa yahudawa fifiko tare da gudanar da rayuwa a falastinu a matsayin ƙasarsu ta gado da ɗaukan falastinawa da rashin muhimmanci da kima yana mai jaddada cewa dokar ƙasa da da gwamnatin yahudanci an gina su ne tun farko a kan ra'ayin nuna wariyar al'umma da tsatsauran ra'ayi na addini da ya zo cikin littafi mai tsarki a cewar su wanda ke da alaka da fasarar malamai da aka kirkiro bisa aƙidar sahayuniyanci da sunan addini wanda ya zama yi rinjaye a cikin jawabai da tunanin al'ummar yahudawan sahayuniya a haramtacciyar ƙasar ta isra'ila a nashi bangaren lauya mu'in auda kwararre kan harkokin dokokin kasa da kasa da kare haƙƙin ɗan adam ya bayyana cewa kalaman ministan tsaron gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila itamar ben gafir na halasta jinin falastinawa da kuma matakin nuna wariyar al'umma da ministan kuɗin haramtacciyar ƙasar ta isra'ila bezale smotrich ta hanyar hana falastinawa da waɗanda suke birnin kudus kasafin kuɗi lamari ne da ke nuna gazawar siyasar gwamnatin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 taron wata haduwa ce ta yanke shawarar ko su yi amfani da karfin soja ko hanyar diplomasiya da nufin mayar da Nijar kan tsarin demokradiyya. tun da farko da ECOWAS ta ɗibar wa sojojin na Nijar da suka hambar da mulkin Muhammad Bazoum wa'adin zuwa ranar Lahadi ta gabata na su mayar da mulki ga farar hula ko kuma su fuskanci martani mai tsanani ciki har da yiwuwar amfani da karfin soja sai dai sojojin sun yi fatali da umarnin sannan suka ce za su yi martani mai ƙarfi kuma cikin gaggawa kan duk wani kutse daga ƙasashen waje zuyi mulkin da sojoji suka yi a ƙasar ta Nijar dai ya ɗau hankalin manyan ƙasashen duniya da dama to ina kuma da wani ma kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci wani sabo sai can gobar safe idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na kasance da kuke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.